أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وبارك يا مسلمي Allah maɗaukacin sarki cikin amincewarsa da yardarsa ya sake tsawaita rayuwarmu har Allah ya kawo mu a wannan rana mai albarka ranar ah, yau ranar litinin kuma ta zama ita ce ranar daya ga watan azumin ramadana na wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai a wannan shekara za mu fara wa'azinmu na nan wannan masallaci wanda yake dauke da sunan ɗaya daga cikin wato taurarin wannan zamani shine sheikh jafar mahmud adam wanda ya mutu kamar bai mutu ba yana ci gaba da wato ainihin yada addinin allah da ilmantar da al'umma addininsu na musulunci in Allah ya so za mu fara kamar yadda kuka ji daga aya ta hamsin da tara aya ta hamsin da tara a cikin suratu maryam to wannan aya ta hamsin da tara a cikin suratu maryam in yan uwa ba su manta ba ta biyo bayan labarin da Allah ya bamu na annabawa da zuri'ar annabawa musamman annabawan farko ulul azmi min rusul to bayan ya faɗa mana alkhairansu ya faɗa mana irin gudunmawa da suka ba wa duniya da irin ɗaukin da suka ba wa ɗan adam domin ceto rayuwarsa daga abin da bai dace ba zuwa abin da ya dace na duniya da na lahira to sai kuma Allah ta'ala zai gaya mana suwaye suka biyo bayan waɗannan mutanen kwarai sai Allah ta'ala ya ce a cikin suratu a cikin aya ta hamsin da tara an rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا to kamar yadda ya gabata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalqun kafin Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalqun in muka karanta in muka tuna abin da muka karanta a bara mun karanta inda Allah ta'ala ya ce wa zkur fil kitabi maryam aka ba mu labarin maryama da ɗanta annabi isa da yadda aka haife shi da yadda ya zama mai biyayya da yadda allah ya koɗa shi a cikin wannan kisa da allah ya ba mu ta annabi isa da mahaifiyarsa maryam a wannan sura suratu maryam bayan an gama sai kuma allah ta'ala ce wadda fil kitabi ibrahim nan ma aka ba mu irin gwagwarmaya labarin gwagwarmaya da ɗauki ba daɗe da annabi ibrahimu ya fara tun daga cikin gidansu tun daga kan mahaifinsa zuwa danginsa zuwa 'yan garinsu allah ya ba mu labarin juriyarsa da dagewarsa da kuma irin kyakkyawan sakamakon da allah ya bashi falamma ta zalahum wa ma ya abudu na min dunillahi wa lahu wa yaqub sakamakon da'ar da annabi ibrahim ya yi mana ya ƙaurace wa shirka har wadda ake a gida har wadda iyaye ke yi sai muka arzuta ni da ya rasa yan uwa wanda za su bar shi akan aƙidarsa sai muka ba shi ƴaƴa annabawa jikoki annabawa wa abna lahu ishaqa wa yaqub wannan haka Allah yake wa mutanen kirki in sun yi kirki bayan da Allah ya gama ba mu labarin bayan da Allah ta'ala ya gama ba mu labarin annabi Ibrahim sai kuma ya ce wazkur fil kitabi Musa aka ba mu labarin annabi Musa da Haruna Allah ya sake cewa wazkur fil kitabi Isma'il aka ba mu labarin annabi Isma'il dan annabi Ibrahim sannan sai Allah ya sake cewa wazkur fil kitabi Idris bayan da Allah ya ba mu labarin waɗannan bayan Allah waɗannan taurari waɗannan jagororin tsoron Allah sai kuma ya ce fakhalafa min ba'dihim khalfun fakhalafa min ba'dihim khalfun sai kuma khalfun suka biyo bayan waɗannan bayan Allah kalmar khalfu idan aka ɗaure lam ɗin to mutane marasa kirki mutane marasa da'a mutane marasa tauhidi mutanen da suka saba manhajin waɗannan bayan Allah da Allah ya ba mu labari su ne suka biyo bayan annabawa fa khalafa min ba'dihim khalfun in an ce khalfun aka daure lam din khalfun ba a ce khalafun ba ba a yi fataha akan lam ba to abin da ake nufi waɗanda suke masu sharri marasa kirki marasa da'a ga Allah da sauran mutane su ne suka biyo bayan waɗannan annabawa fakalafa min ba'di khalfun. farkon abin da Allah ya gaya mana nasu wanda ya gwada cewa su khalfun ne ba khalafun bane sai ya gaya mana abubuwa guda biyu masu hadari na farko ne Allah ta'ala ya ce abaru salata suka tozarta sallah wato waɗannan jama'a suka zo suka tozarta sallah to ma'anar tozarta sallah ne malamai suka yi ta kai kawo me ma'anar tozarta sallah da suka yi kuma za mu zo mu ga sabanin da malamai suka yi su khalafin ɗin nan yahudawa ne ko nasara ne ko yahudu da nasara ko kuma ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne aka samu masu irin wannan hali a cikinsu Allah da ya ce a ba'u sala sun tozarta sallah waɗansu malamai suka ce ma'ana sun bar sallar gaba ɗaya ba ta yi shine ma'anar tozarta sallah da suka yi wanda ce a'a ai wanda ya bar sallah gaba ɗaya baya yi ya zama kafiri kana ya daina sallar gaba ɗayansa ya zama kafiri wanda ce a'a ya zama kafiri idan ya haɗa da ƙin sallar da kuma cewa bai ma yadda sallar shari'a ba ce ya ce shi bai yarda ma Allah ta'ala ya shar'anta sallah kuma sannan baya sallar to wannan ne suka ce a magana ta biyu suka ce sai wanda ya ƙara da juhudi ma'ana bayan bayan sallar kuma ya karyata to shi ne sai a ce ya zama kafiri waɗansu suka ci a'a ba daina sallah suka yi ba ba kuma karyata sallar suka yi ba amma ba ta yanta a lokacin da ya kamata a yi ta suna yin azahar lokacin da suka ga dama la'asar lokacin da suka ga dama Eh, magaraba haka isha'i haka sallar asuba ma wani lokacin sai rana ta hoto gau sannan suke yi to tozartawa da suka yi wa lokaci ne ake nufi a nan aba'us salata wasu kaci a'a ba tozarta lokacin ba ba ta <coughs> ba ta saba lokacin kuma suna yin sallar ko ba su karyata ba sai dai ba ta yanta a cikin jama'a ba ta zuwa masallaci a sallah tare da su suka ce shi ne ma'anar tozar da sallah da suka yi idan kuka lura da duk waɗannan abubuwa da malamai suka wasu kwakwalwa a kai sai ku gano cewa ba su fita daga ma'anar ayar ba duk wanda ya ƙi so sallah a lokacin da Allah ya ce a yi ta ya tozar sallah ko bai ta ba duk wanda ya karyata sallah wannan kashe ne ma shugaba masu tozartawa wanda ya kiyan sallah shi ma ya tozarta sallah wanda kuma yake yin sallar ba a masallaci ba wanda da jami shi kullum a gidansa zai sallah ba zai zo masallaci ba bayan koyar da jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake mai rahama wanda Allah da kansa ya ce masa bil mu'minina ra'ufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wannan sufofi suna gwada girman rahama da jan kai da tausayi da kaunar al'umma da Allah ya tura a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace saurakin in umarci wani ya jagoranci sallah in an da ikama ni ko in koma cikin gari in tabanka in tabanka wuta a gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar wato sallar jami'i annabi mai rahama annabi mai jin kai annabi mai da baya son a tona da dukiya har ka je yana cewa zai sanya gobara a gidajen wanda suke aikata wani laifi wannan kada ya sai nuna maka wannan laifin ba dan karamin laifi bane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ita wazarta talla to zai fasa sauki ya tozarta duk wani abin da musulunci ya zo da shi wanda ba talla ba shi yasa hatta a ranar lahira kafin a tambaye ka komai daga ayyukan da ka aikata sai an binciki sallah yan sallah ta yi sai a wannan zai bada damar a yi wa tambaya amma idan sallah ma ba ta yi ba gaba daya to ai ba fa'idar ma wani bincike da za a yi maka kamar kafiri ne ya sha giya ko ya zina ko ya tata ai la zamba ba'dal kubri shi kafircin ya haɗiye duk wani zunubi da kafiri zai yi shi za idan mutum yana kafiri in ya musulunta ba a cewa to ka musulunta ka tuba daga kafirci to sai ka tuba daga zanen da kai ka tuba daga shan giyar da kai ka tuba daga cacar da ka'a ai da ya tuba ya bar kafirci al'islamu ya jubbu ma qablahu musulunci ya datse duk wata alaka da da laifin da ya aikata kafin ya musulunta to shine malamai suka fito wannan da haka idan ka duba kawai abin da zaka samu bambancin girman laifin wanda ya daina sallah gaba daya kaga ya fi laifi fiye da wanda yana sallar amma baya zuwa jami'i wanda yana sallar baya zuwa jami'i ya yi laifi amma bai kai laifin wanda yake yin ta a lokacin da ya ga dama ba lokacin da Allah ya shar'anta ba wanda duk wayannan da muka ambata ba su kai laifin wanda ya ce sallah ƙarya ce ba shi wannan dai ya ko ma kace masa ƙarya ne ka kafirta inda ya musulunci ya zo da shi to kun ga kowane abu da aka ɗauka malamai sun yi la'akari da wani abu ne suka suka ainihin wato abin nan suka suka ce wato ainihin ta sallah kafirci ne me suka yi la'akari da shi sun la'akari da wanda aka ce ya kafirta in ya dai in ya ta sallah shi ne wanda baya sallar samsam ko wanda ya ce sallar ƙarya ce to amma sai wasu malamai suka ce to ai idan muka haɗa waɗannan biyan muka ce sai sun haɗu sannan a ce mutum ya kafirta dangane da abin da ya shafi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce bainal abdi wa bainal shirki tarku sala wato ba tsakanin bawa da kafirci ko shirka barin sallah wani hadisin ce al'adun labe bainana wa bainahum salam bambancin da ke tsakaninmu da kafirai shine sallah faman taraka ha ka kafara wanda ya bar sallah ya kafirta suka ce manzon Allah anan bai ce wanda ya barta saboda bai yarda ita ba ai ko azumi ne ya kuma musu azumin ramadana ba da za ka ce baka yadda azumin ramadana wajibi ba ne ko da ka yi azumin ka kafirta don ka karyata Allah ka halatta haram abinda Allah ya ce masa wajibi kace ba ma addini bane kenan haka in kai wa haka haka in kace haji baka yadda aikin haji ibada bane baka da bambanci da wanda yace bai yadda sallah wajiba bace to me ya bambancin sallah ita sallah sai malamai suka ce barinta ko da baka ce ba wajibi bace ka daina yanta me ya dalilin ka ba zama abin cikin dalilin ka ba a'a kasala ce ta hana kin yadda da wajibcin ka ne ya hana a'a kan zuciya ne da gangan ka iya sallah su a wajen galibin malaman sunna to sai dai ka sace kalmar shahada amma wannan musuluncin da kake kansa a da kafin ka bar sallah a fahimtar su wannan musuluncin ka barar da shi me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainal abdi wa bainash shirki tarku sala. wani hadisin al'abin da zai bayyana wa bayyana sala ba man taraka ha wanda ya batta kun ga anan ba ce wanda ya batta juhudan ko wanda ya batta eh, abin nan eh, ya batta kufran bai wujubiha ba a faɗa ba amma mantuwa da kuma bacci wanda ya manta bai yi sallah ba shi kuma ba zai shigo cikin wannan ba saboda akwai nafsi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya manta da wata sallah bai yi ba to lokacin wannan sallar da ya manta shine lokacin da ya tuna baka yi sallar azhar ba jiya baka tuna ba sai yanzu bayan ma an yi la'asar shikenan wannan lokacin da ka tuna yanzu shine lokacin sallar ka ta zahar ta jiya ko ba za ka sake sallolin da kai daga jiya din zuwa yanzu ba saboda wannan yanzu ne lokacin ta yi saboda annabi ne ya ce lokacin da ka tuna shine lokacin yin sallar kai dangane da kai sannan wanda yake bacci ne ya ɗauke shi bai yi sallar azhar ba yana bacci aka yi la'asar aka yi magarba sai da aka zo isha sannan ya barka to shi kuma lokacin yin waɗannan salloli shine lokacin da ya farka dan ba da gangan ya bar sallar ba ba da gangan ya masu ba haka wancan ma da ya manta ba da gangan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala da yace rabbana la la tu'akhirna in nasina aw akhtana Allah in muka manta ko muka yi kuskure kar ka caje mu Allah ya ce da manzon Allah na amsa na baka wannan garantin duk wanda ya manta ba zan caje shi da laifin da ya a lokacin da ya manta ba duk wanda ya ainihin wato yi kuskure ba za a caje shi laifin da ya kamata a caje shi ba da a ce ba kuskure yi ba to a takaice da yanwa maganar sojar ta sallah magana ce mai faɗi kuma a gaskiya da yawa da yawan mu akwai matsalar wato sojar ta sallah a tare da mu yanzu kun ga muna mun taru idan da za ka ce wanda ya haddace kai ba ma ya haddace ba ya karanta a harabi kuna ɗaukar wannan ɗan littafin kuna rena shi karatu ne mai tarin yawa mai zurfin gaske marigayi dr aminu dina abubakar akan a harabi ya rubuta risalar ta doktora shi ya je nazari aka bashi ya zama dokta da harabi kuma shi kansa ahararin iya shi kawai wanda ya rubuta inda ana ba da profesa in an yi rubutu zamaninsa ya kai a bashi profesa to da yawa nan wanda yake ya je ya zauna gaban malami malami ya koya masa sallah tun daga yadda ake tsarki zuwa yadda ake alwala zuwa yadda ake rukuri da tsayawa da kushuri da sunnonin sallah da mustahabbanta da farallanta da sauransu in ka ce kana san wanda suka san wannan a cikin masallata to ka haɗa kanka da aiki ba kowa ne ma ya samu damar lokacin da je zauna wai a tsaya ana koya masa sallah ba ɗan uwa maganar sallah magana ce babba duba yadda Allah ya girmama sallah duba yadda manzon Allah ya gama masalla yana rashin lafiya bai iya tsayawa da kafafuwansa sai ya kama kafadar sayyidina Ali ya kama kafadar sayyidina Abbas bakkansa da kaninsa sai ya danda su yake iya tsayawa a su ba dai a jikin kabarsa ba saboda rashin lafiya ta ci karfinsa amma ta yake as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum as-salata salata wa ma malakat aymanukum ku rike sallah ku kula da sallah kar ku da sallah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ko yana cikin wannan rashin lafiya ya dan bude window haka sai ya ga an yi Abu abubakar yana jagorantar sallah ya cika da farin ciki aka ga yayi murmushi waɗanda suka iya ganin lekowarsa murmushin nan sai ya jefa wani amal wani fata na gari a zukatan sahabbai gaba daya suke ganin cewa alhamdulillah annabi ya samu sauki wannan rashin lafiyar ta dame shi gashi har an ganshi ma yana walwala an ganshi yana fara'a ashe ba wai ciwon ne ya ragu ba farin cikin ya ga sallah ta kan kama ko Allah ya karɓi ransa ya san sallah za ta ci gaba ana yaƙi Allah bai ce a bar sallah ba in ba ka da lafiya ma dole kai sallah gurgudan abinda da kake iyawa annabi ya ce wanda ba zai iya ba a tsaye ya yi a zaune wanda ba zai iya a zaune ba ya yi a kwance wanda ma a kwancen sai da ishara zai yi ya yi nuni abin ba a yadda ba a ɗauko maka hoge a kawo maka kusa da goshinka ka ɗora goshinka a kai a'a amma kana iya sunkuyawa haka rukuni in ka zo sujada ka sunkuya fiye da haka ya zama sujada gwargwadon abin da kake iyawa saboda ainihin sallah amma kun ga azumi ba faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra da aka zo haji Allah ce man istata'a ilayhi sabila ko wanda yake da iko yana da lafiya yana da kuɗi na guzuri yana da kuɗin jirgi kuma hanya lafiya lau babu abin tsoro kuma yana da passport kuma ya samu visa duk wayannan suna iya hana ka jari kana da kuɗi kana da passport baka samu visa ba saboda wani dalili daga cikin dalilai zaka iya zuwa haji ba zaka iya ba amma sallah ba a bada wannan saukin ba wannan yana nuna maka irin saboda ita gane ne na yau da gobe sau biyar kullum tsakanin kai da ubangiji innal musalli yunaji rabbahu Allah ka ba mu ikon kula da sallah Allah karka sa mu cikin masu tozar sallah na Allah ya ce ba fa kalama min ba'di qalbun adaa'u salat wattabu shahawat <coughs> suka yi fatali da sallah suka koma suna bin san zuciya Masarufu yana cewa la yuhafizu ahadun ala salawatil khams fayuktabu min al-ghafilina wa fi ifradihinna al-halaka wa na ifraduhunna idaa'atuhunna an Ya ce. bayan da za a yi mutum ya zama yana kiyayewa da sallolin nan guda biyar na yau da kullum kuma a ce yana cin zafkananu abdullahi dan Masa'udu yana cewa ya yawaita a cikin alkur'ani allah yana cewa allazina hum an salatihim sahuna allazina hum ala salatihim daimuna allazina hum ala salatihim yuhafizuna sai abdullahi dan ya ce ana mawaqitiha suna ƙoƙarin yanta a cikin lokacinta ƙalu makon na na zalika illa ala tark mu kuwa da abin da muka ɗauka ana nufin barin sallah din sai ce ala zakal kuburu wannan shine kafirci ai barin sallah shine kafirci masarufu ya ce idan mutum yana kula da sallah ba a ce masa ainihin yana cikin rubutanen lokacin to a yan wa wannan shine dan bayanin da Allah ya ba da iko mu yi a kokarin wato sa dan ba na wannan karatu na wannan rana ko in karatun farko na wannan azumi mai albarka na ramadana Allah ya sa mun fara a cikin dace kuma duk abin da za mu yi na ibada Allah ya karba mana duk abin da za mu yi na addu'a musamman ga ƙasar mu halin da suke cike da shugabanninmu don Allah ubangiji ya mai da su su zama rahama akan al'umma ba azaba ba to wannan wajibi ne akan kowa Allah kuma ya amsa mana za mu takaice a nan saboda masu program sun ce lokacin da aka keɓance wa buɗe karatu dinu ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maratan ukhra manya-manyan baƙi da suka sami damar halartar wannan buɗe karatu tun daga kan mai girma wannan takarar gwamna a wannan jiha tamu malam salim sabir kai da sauran manya-manyan bakinmu da malamanmu da abokan da'awarmu da kannanmu da 'ya'yanmu da 'yan jaridarmu da Allah ya ba mu ikon haduwa a wannan guri da yan agajin mu gaba daya ina maimaita sallamar musulunci gare mu duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to an ce zan yi zan mika sako na musamman a sako na musamman da zan gabatar tara cikin goma ko goma da rabi a cikin goma nata ya zo cikin jawabin da muka saurara a yanzu mun gode wa Allah da ya tsawaita rayuwarmu har muka sami zuwa wannan farkon wannan wata mai albarka ba bare yanzu muna nan tare da su alhaji sharif wanda shine ma'aji namu na wannan kungiya arewa ma muna tare da mai unguwa safiyanu wanda shine mai farkon mai unguwa a wannan unguwa ta mu tudun murtala har zuwa ranar da Allah ta'ala kuma ya karɓi ransa yana matsayin mai unguwa yau ba za a yi wannan azumi da shi ba ba za ku taɓa mantawa da malam muhammad sani musa wanda shi ne shugaban wannan majalisi tun da aka kafa wannan majalisi kusan shekara 26 ya samu rashin lafiya da ɗan lokaci kuma Allah ya ga dama ya ɗauki abinsa ban da shi akwai mutane da yawa da muka rasa su fatanmu Allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna uwa rayuwa kullum karatu ce kun ga bare yanzu muna cikin fata cewa muna ta addu'a Allah ya sa a yi zaɓe a ƙare lami lafiya a samu zaɓen ma ya yiwu in kuma ya yiwu Allah ya sa a ƙarke lafiya Allah ya anshi addu'o'inmu aka yi zaɓen kuma aka ƙare lami lafiya a sanadiyar da ya zaɓen ko kiyashi ba a kashe ba sakamakon wata rigima ta biyo bayan zaɓe an kashe wani Allah ya tsara wannan me yasa Allah ya mana wannan dan ya gwada mana shi ne yake rike da ragamar bayi a wancan karan kun ga an yi zaben ba kare lafiya ba kuma abin da ya biyo bayan zaben har abada tarihinsa ba zai mana daɗin tunawa ba sannan ba rai yanzu addu'o'inmu ƙasar nan irin tension da take ciki na kullum za mu ji an halaka al'ummar musulmai a kasuwanninsu a tashoshin motarsu a ainihin wato titi a gidansu a masallatai muna ta addu'a Allah ya kawo saukin wannan al'amari to ko mu ce wannan al'amari ya ƙare ba za mu iya zama shaida har gaban Allah cewa abin da ya yi sauƙi wannan muna sa ran addu'an mu ce Allah ya karba to da Allah ya nuna mana in an roƙe shi yana amsawa dama mun yadda kuma ya ƙara sa zuciyar mu ta nutsu game da wannan matsala to yan uwa har yanzu ƙasar mu tana buƙatar addu'a har yanzu idan ba mu samu agajin Allah ba da mu da shugabannin mu duka ba za a iya ba akwai buƙatar mu ainihin wato yi bambadanci akwai buƙatar mu yi roƙo mu yi tawazu mu yi ladabi mu kwanta mu roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ya kawo wa ƙasar nan ta mu ɗauki ya kawo mana mafita daga damoyi iri daban-daban da suke a tacin dinmu wannan na tabbata muna da wannan buƙatar domin ko ba komai muna ji a jikinmu irin yadda muke sayan abin da za mu ci a yanzu banda Allah ba wanda zai iya magance yanzu kwanan nan aka yi ta surutu akan maganar tsadar tumatiri kowa alhali za ka iya rayuwa ba tumatiri amma kowa abin ya dame shi saboda wani bangare na sinadarin da muke miya da shi ya yi tsada tsadar da wani ba zai iya saye ba kun ga irin wannan tsadar tsada ce wadda Allah ne kawai yake iya ɗauke ta domin shi ne ya kaddara zuwanta ba tsada ba ce wanda 'yan kasuwa suka haɗu suka yi mitin mu ɗaga farashin kaza ya koma kaza shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka ce ya rasulullahi abubuwa sun yi tsada ka yanke mana farashi ka ce kar a ƙara kokobo a akan kaza in za a sai kaza kaza na sa masa farashi kaza kaza na sa masa farashi kaza annabi ya ce a'a inna Allahu wal musayyir Allah shi yake sanya farashin abubuwa ni so nake in je gaban Allah ranar alkiyama in tsaya ba wanda zai zo ya ci kwalata na zalunce shi to idan tsada ta zama irin wannan to wannan ba wanda zaka zarga domin wani abu ne wanda Allah ya aiko dalilinta amma tsadar da aka kirkiro ta da gangan saboda ganin azumin ramadana ya zo tunda mutane dole su sai sigari dole sai shinkafa dole sai madara dole sai taliya da sauransu to bari mu haɗu mu tsuga kuɗi akan wannan abubuwa ta yadda dun kana so ka sayan baka so ka bari ko mutane suna so to amma duk da haka nan kun ga akwai tsada wanda muke fama da ita yanzu ba wanda muke saye a bara naira dubu bakwai da ɗari biyu ko da ɗari uku yan sai ka zuba dubu goma sha hudu da dari biyar ko da dari bakwai sannan a baka buhu ɗaya to wannan yan uwa dole ne mu kai kuka ga Allah mu nemi ya kawo mana sauki kuma mu ma mu tsaya mu yi aiki a aikace mu gwada muna son mu ba da gudunmawa wajen samuwar wannan ainihin wato sauki dangane da wannan kenan dangane da azumin bana Allah ganin bisa ganin damarsa da tsarinsa ya kaddara yadda za a samu karancin rigingimu a wajen ɗaukan azumin ramadan mafiya yawan musulmi a duniya sun dauki azumin ramadan yau akalla da yanci a nan najeriya mafiya yawa an samu ragowa da yawa na wanda da ba sa ɗaukan azumi saboda allah ya kaddara da mu da ƙasar saudiya da sauran ƙasashen musulmi duka an ga wata jiya wannan ya rage tension na yadda ake samun bambanci wani ya kwana biyu ana azumi yana cin abincinsa to kun ga Allah ya kawo mana wannan sauki dan a fahimta ta yana son ya ga kanmu ya haɗu yana son ya ga rigingimu sun ragu a tsakaninmu to yan uwa wannan wata ina jawo hankalinmu akan muhimmancin yin yafiya a cikinsa ya maka wani abu in ka yafe masa Allah ta'ala zai maka tukwicin da baka tsammata ba sai ka je lahira da tarin zunubi sai Allah ya ce ai ka taɓa yafewa wani bawa na da ya saba maka kai kuma yanzu ka zo gaban shugaban ka zo gaban karamcin gaba ɗayansa to kai ma ka yi yafiya balle ne Allah ya ce an yafe maka duk kurakuranka ta zai ka gidan aljanna yi kokari ka zama wanda za Allah zai jiyar da kai wannan kalma a ranar kiyama ina jawo hankalin kowa ya yi yafiya mu farfado da yan uwantakar mu mu farfado da soyayya tsakanin mu mu farfado da taimakekkeniyar mu mu rage abin da yake jawo ake mana gori barace-barace roƙe-roƙe da sauransu ina jawo hankalin mu akan wannan al'amari bayan wannan ina jawo hankalinmu a kan waɗannan bayan allah da muka saba taimakawa da shekara wato marayu mariga mun buɗe ƙofa ƙofa ta buɗu mutane sun shigo masu son shigo ma sun fi waɗanda suka riga suka shigo yawa wanda kusan saboda yawan waɗanda muke da su yanzu a hannunmu maraya dubu goma sha hudu da wani abu wanda suke jiran azumin nan ya zo mu ba su sai muka ga cewa abin da ya kamata in muna da tunani to bana fom din ma kar mu raba saboda idan mun raba fom a bana wannan yana nufin za mu sami sama da mutum dubu ashirin ko ashirin da biyar wanda za su suna bukatar wannan tallafi kuma kowa ya san irin rayuwar da ake yi a bana amma wannan abin da nake faɗa ya danganta ga yadda muka ga tafiyar al'amura daga yanzu zuwa kwana goma zuwa kwana goma sha biyar na farkon wannan abin, idan mun ga allah ta'ala ya kawo mana wani ɗauke wanda za a iya sallamar da kuma a taimakawa wanda suka shigo ɗin, to da a ce an fitar da wanda da yana samu to gara a ce shi ba a kore shi ba wanda kuma bai riga ya shigo ba in an samu dama a shigo da shi in bai samu dama ba muna fata a yi mana abuwa muna fata duk wanda yake jin yana da iko abin da ake kashe wa marayan nan <coughs> duka riga a yi mata riga da wando har da hula baya wuce ko da yake bana na san abubuwa za su canja baya wuce naira dubu biyu da ɗari biyar in kaga za ka iya ɗaukar nauyin mutum ɗari ka kawo in kaga za ka iya ɗaukar nauyin mutum dubu ka kirga haka ka kawo in allah ya so za a zo a yi listinsu a ainihin wato haska talbijin ya gani ba wai don ainihin ka riya ba don mu samu kubuta a wajen allah subhanahu wa ta'ala da kuma masu taimakawa wannan aiki na na alkhairi saboda haka ina kira ga 'yan uwanmu wanda duk Allah ya horewa karka ce in baka iya wa mutum goma to ko ɗaya ba za ka yi wa ba ka daure ko mutum ɗaya ne maraya ka yi da niyyar Allah ya kawo wa ƙasar nan ɗauki ya kawo sauƙin al'amuran da muke ciki Allah ya magance mana matsalolinmu wanda ba ma iya magancewa kanmu da niyyar wannan ka taimaka wa kano ka taimakawa musulmi ka taimakawa ainihin wato waɗannan bayan Allah da Allah yake son a taimaka musu ina kiran mu akan wannan wanda kun ga wani bawan Allah kafin ma a sanar ya fara kawo ainihin wato riga da wando domin ainihin wato a bawa marayu to tun daga wannan rana kamar yadda aka bude wannan tafsiri kuma an bude kofar wato ainihin wannan neman taimako na marayu idan a yanzu ma akwai wanda ya zo da niyyar ya taimaka to kofa a buɗe take ainihin wato ba za a abin nan ba amma da yake an ce wanda ya fara duk wanda zai biyo baya sai an bashi ladansa zan fara da dubu biyu ga su nema na zuba in yi so daga duk wanda ya biyo baya ta na caba kenan ga malam muhammad nuruddin malam muhammad nuruddin usman farkon sakatare na wannan kungiya a wannan jiha gaba daya wanda kuma har kullum zuciyarsa tana makale da wannan da'awa da wannan kungiya a duk inda take wani hidima to zuciyar tana wannan guri kafasa tana wannan guri Allah ya sata da alkhairi Allah ya bada ikon taimakawa a ƙarshe muna jan hankali da jagorori waɗanda Allah ya ba wa mulkin wannan ƙasa tun daga jihar mu ta Kano har ƙasa gaba ɗaya da ƙananan hukumomi mu daure mun san halin da kuke ciki abubuwa sun canja amma a cikin ido a cikin mene eh a cikin ido ake tsawar yabo eh wato ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu duk abinda da ba za a iya samu gaba ɗaya ba to ba za a bar shi duka ba sai a sami dan abin da ya sawwaka wallahi na cika da farin ciki matuƙa da naga duk da irin halin da gwamnatoci suke ciki a wannan zamanin da girma gwamnan wannan jiha ya yi wannan hoɓɓasa ya ware ɗaruruwan miliyoyi domin a ciyar da mutane abinci da wannan azumi na ramadana. waɗansu na ganin kamar ɗiban kuɗin gwamnati a ciyar da al'umma kamar almabazaranci ne kaman ɗiban kuɗin hukuma ne a yi abin da bai dace ba ka je ka dauko sahihul bukhari ka ko kitabul hajji a cikin sahihul bukhari ka duba hadisi na farko a cikin wannan kitabul hajji abin da zai gaya maka shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi aka fara aikin haji duk wani dan adam a fadin madina duk madina duka wanda duk ya kai matsayin ya kamata a ce ya yi layya baya da abin da zai yi layya sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika masa da ragon da zai yi layya gaba ɗayan madina ba mu taɓa sanin manzon Allah yana ajiye dukiya tasa irin wannan dan in wani lokaci ya zo irin wannan ya fito da ita ya kyauta daga ina ya ɗebo wannan kuɗin ya ba mutane ragon layya daga baitulmali saboda haka wanda yake cewa a ɗauki dukiya a ainihin wato kai malamai su yi hadisi wa su yi wa'azi su kan su yi waye wannan almubazaranci ne yana ƙalubalantar manzon Allah ne kai tsaye saboda hajji ya fi nauyi fiye da layya bayan da Allah ta'ala ya ce ya wajabta layya a cikin ku ne guda biyar na musulunci amma Allah ta'ala ce walillahi ala nasi hajjul bait man istata ilayhi sabila kuma manzo Allah ya ce ga hanyar da za ku samu aljanna cikin sauki wato ku yi wa wanda kuka sani da wanda kuka sani ba sallama sannan ku tashi ku yi sallah mutane suna bacci da daddare sannan ku ciyar da abinci ga mabukatan su samu abin da za su ci ma a kasarar labe ila ta'am waye fi waɗanda suke da bukatar su samu abin da za su ci a yau a wannan al'umma mu saboda haka muna jinjinawa ga ainihin mai girma gwamna Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi ikon ci gaba da ayyukan alkhairi irin waɗannan da ma waɗansu wanda suka kama da su Allah kuma ya karfafe shi ya bashi nasara ainihin wato a wannan nauyi da ya ɗora masa a ƙarshe yan uwa duba da yadda yanayin lokaci yake maimaita kalmar da na saba gaya mana zai yi. wannan azumi da muke zuwa a cikin sa mu zo gurin tafsiri mu zo gurin tarawihi in lokaci yayi mu zo tahajjudi mu zo mu yi itikafi babbar magana a cikin waɗannan abubuwa shine tsarkin niyya Allah ya mana gatan da ya kamata ya mana na farko bai ɗora mana abin da ba mu iyawa ba na biyu a watan ramadana duk wani kangararin shaidanu masu taimakawa wajen sabon Allah ya kama su ya ɗaure mana duk wata ƙofar wuta an kulle ta duk kobar aljanna an buɗe ta sannan ka yi nafila a baka ladan farilla umra in kai umra a cikin watan azumin ramadana Allah zai baka lada daidai da wanda ya aikin haji tare da manzon Allah wannan da rabata shi yasa manzon Allah yake cewa duk wanda ramadana ya riske shi amma har ya kare bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba Allah ya da hancinsa a wuta Allah ya kara da hancinsa a wuta mala'ika jibril ya addu'a ya ce manzon Allah ka ce amu annabi ya ce amu saboda ka mu dage da ibada mu dage da karatun alqur'ani mu dage da istighfari mu dage da zikiri mu dage da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mu dage da bin iyaye da sadar da zumunci mu taimakawa mabukatan da ke tsakaninmu za mu sha mamakin yadda Allah zai taimaka mana Allah ka ba mu ikon taimakawa Allah kuma in mun taimaka Allah mu maka taimaka mana Allah karka ce Allah karka ban mu ce tunda ba mu da naira dubu ba za mu iya taimaka da a cikin naira ɗarin da muke da ita ba ko naira goma ce yi kokari ka ciro biyar ka ba wa Allah ka gashi kuma Allah ta'ala ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka Allah zai mayar muku a gurbin sa sai ya mayar muku abin da kuka riga ku ciyar Allah muna roƙonka ka amsa mana addu'o'in da zamu yi da ibadun da zamu yi ka ba wa kasar mu zaman lafiya ka sanya al'ummar da ka ba shugabannin da ka ba shugabancin mu Allah ka sa su zama rahama akan al'umma Allah kar ka sanya su su zama azaba da bala'i akan mu Allah kar ka sanya su su zama ƙarin bala'in da muke ciki Allah ubangiji ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana dauki Allah ka yaye mana mu wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah muna ƙara godiya a gare ka akan sassaucin da muka samu dangane da bala'in da muke ta magana a kansa ba rage yanzu Allah ka ƙara sassauta mana Allah ka ƙara kawo mana lafiya da zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh